Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Laraba uku ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da ashirin Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kungiyar malaman kwantiragi a jamhuriyar Nijar ta ce sun gano har yanzu babu kayan kariya na coronavirus a makarantu. haka kuma za ku ji cewa a jihar Bauchin Najeriya mataimakin gwamnan jihar ya kamu da cutar coronavirus. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman akan halin da 'yan kasuwa suke ciki a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran duniyar sakataren ma'aikatar tsaron amurka mike espa ya ce baya goyon bayan yin amfani da karfin soji domin dakile zanga-zangar da ta karaɗe kasar kamar yadda shugaban kasa donald trump ya yi hasashe a farkon makon nan da yake jawabi ga manema labarai a hukumar tsaron amurka ta pentagon a yau laraba espa ya ce san bai goyi bayan amfani da dokar matakin gaggawa ba wadda za ta baiwa Trump damar yin amfani da dakarun soji domin magance zanga-zangar da ake yi a kan tituna sakamakon mutuwar George Floyd ba a murke bakar fata da ya rasa ransa a hannun 'yan sandan Minneapolis. Espa ya ce ana amfani da dokar ne kawai a matsayin zaɓi na ƙarshe kuma a yanayin matakan gaggawa. wanda ya ce kuma ba a kai ga shiga wannan yanayi ba a halin yanzu haka kuma espa ya yi sharhi akan shigarsa hoton da shugaban kasa ya yi a ranar litinin inda aka fatattaki masu zanga-zanga a kusa da fadar white house inda ya ce san bai da masaniya a wannan lokacin cewa za a je ɗaukar hoton ne ya ci gaba da cewa yana kokari ya ga cewa ya nisanta ma'aikatar tsaro da sha'anin siyasa to amma kuma ya ce sau da yawa baya samun nasara a wannan kokarin sakataren na ma'aikatar tsaro ya kuma yi allah wadda da matakin 'yan sandan na minneapolis da ya sanadiyar mutuwar george floyd inda ya ce kuma yana fatan ganin an gudanar da zanga-zanga cikin lumana da za ta nuna karramawa ga marigayin da kuma ci gaba da fafutukar neman adalci akan mutuwarsa da fafutukar ganin an yaƙi wariyar launin fata a amurka Prime Ministan Birtaniya Boris Johnson a yau Laraba ya yi ta yin baiwa miliyoyin mazauna birnin Hong Kong damar kasancewa 'yan kasar birtaniya idan kasar china ta kakaba dokar tsaro ta kasa da 'yan adawa ke fargabar za ta kawar da 'yancin siyasa a yankin majalisar dokokin china ta amince da wani kudurin doka a makon da ya gabata da ya bada damar girke jami'an tsaro a hong kong a karon farko wanda manazarta ke ganin zai share fagen kuntatawa 'yan adawa an amince da kudurin dokar ne domin martani ga jerin zanga-zangar neman kafa demokuraɗiyya a hong kong Firaminista Johnson ya wallafa a wata sanarwa cewa idan har China ta ci gaba da kafa dokar bisa fargabar da take yi, to kuwa Birtaniya ba za ta zura ido haka kawai ba. A maimakon haka za mu yi irin namu karimci mu kuma samar da wani zaɓin. Johnson ya jaddada kudurin ƙasar ta Birtaniya na baiwa dukkan mazauna Hong Kong da ke da fasfo na kasar Birtaniya damar kasancewa 'yan Birtaniya su kuma koma da zama a can. 'yan sanda a faransa sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga a yau laraba wadda ta kasance zagayowar ranar tunawa da mutuwar wani mutum bakar fata a hannun 'yan sanda a shekara ta 2016 wanda kuma wasu suka alakanta shi da mutuwar george floyd a nan amurka wakilan kamfanin dillancin labarai na reuters sun ce sun ga 'yan sanda suna harba barkonon tsohuwa bayan da wasu masu zanga-zanga suka so cin na wuta kana kuma aka sanya shingaye a kusa da titin chelsea da ke arewacin Paris wanda aka yi wa kace kaca da tarkace da fasassun gilasai tun da farko dubban mutane ne suka taru domin tunawa da adams traore wani bakar fata ba faranshe mai shekaru 24 da ya mutu a wani aikin 'yan sanda a shekara ta 2016 masu zanga-zanga sun yi kunna kashi da dokar da 'yan sanda suka shata domin gudun hadarin rikidewar al'amura zuwa tashi hankali da kuma kaucewa yaduwar annobar coronavirus. zanga-zangar ta janyo hankulan mutane a kafafen sadarwa na intanet akan masu goyon bayan fafutukan nan ta rayuwar bakake na da muhimmanci da kuma waɗanda ke goyon bayan zanga-zangar amurka akan kisan da aka yi wa floyd wani bakin fata ba amurke mai shekaru 46 a ranar 25 ga watan mayu a minneapolis wanda ya mutu bayan da wani dan sanda farar fata ya ne masa wuya da gwiwarsa na tsawon mintuna tara yayin da ake fama da matsalar tattalin arziki da annobar coronavirus ta haifar da kuma zanga-zangar nuna bacin rai akan mutuwar bakar fata a hannun 'yan sanda masu kada kuri'a a jihohi takwas da babban birnin washington dc a nan amurka sun tsayu a kan layuka a jiya talata domin kada kuri'unsu a zaben da jam'iyyu ke yi na fitar da 'yan takarar majalisar wakilai da dattawa ɗaya daga cikin zaɓukan da suka fi jan hankali shine na jihar ayowa inda tsohon ɗan majalisa mai ra'ayin 'yan mazan jiya steve king ya sha kayi a hannun randy finstra shi dai king ya yi suna ne tun lokacin da aka zaɓe shi a karon farko a shekara ta uku bisa ra'ayinsa kan zubar da ciki da kalaman nuna wariyar launin fata musamman akan bakin haure Theresa Lega ta sami nasara kan Flem a kamfen ɗinta na neman tsayawa takarar majalisar wakilai a jihar New Mexico wadda take zaman lauya mai kare 'yancin bil'adama. da Murtala Faruku sanyin da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A washe garin sake bude makarantun boko a jamhuriyar Nijar, ɗalibai a fadin ƙasar sun kauracewa ajin karatu a wurin jiya talata da nufin nuna hukumomi bacin ransu a game da rashin tanadin matakan kariya annobar COVID-19. Yayin da ita ma kungiyar malaman ragi ta ce ta gano irin wannan matsala a makarantu da dama sai dai gwamnati na cewa nan ba da jimawa ba za ta ɗauki mataki wakilin murya amurka a mu silamu barma ya aiko mana da karin bayani kayayyakin wanke hannuwa da takunkumin rufe hanci na daga cikin muhimman abubuwan da hukumomin ilimi suka yi alkawalin samarwa a daukacin makarantu mallakar gwamnati domin kare ɗalibai daga annobar coronavirus to sai dai a washe garin sake buɗe makarantu bayanai na nunin ba a kai irin waɗannan kayayyakin ba a wurare da dama yayin da a wasu makarantun ɗalibai ke zaune a filin Allah saboda rashin ɗakunan karatu lamarin da ya sa ɗalibai a ina a faɗin ƙasar ƙauracewa ajin karatu a wunin jiya talata domin amsa kiran ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN kamar yadda sakataranta Idar Algabit ya bayyana mun. Jiya da muka yi tur lakwal da yawa za ku iske ɗalibai ba su da kilas ko za ku iske ɗalibai mushansu bai zo ba. kuma wannan harka na kariya ta wannan annoba shi ma wurka da yawa adda akwai matsaloli manya-manyan matsaloli shine muka ce mu ba za mu yarda da wannan yanayi wanda lakulolin Nijar suke a cikin shi yau. Su ma shugabannin kungiyar Sinasef ta malaman kwantaragi sun ce sun gano irin wannan matsala a wasu daga cikin makarantun da suka ziyarta. Sumaila ga Muhammadu shine sakataren kungiyar Sinasef a yankin Yamai. Mun tayi cikin lokal kun gani ba mu tada abun wanke a eh, hannu ba. cici wasu ecole da sahe ne director ko directory sun ka yi dabara sun ka samu bidon 25 litre har yanzu sabuli ba su samu ba kenan yau muna iya mu cewa yaran sun shiga lokol ba su wanke hannu ba mushanni sun shiga cikin kalas ba su wanke hannu ba shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi a matakin firamare a shanahima da na tuntuɓa bai yi musu akan wannan matsala ba to amma ya ce abubuwa za su daidaitu nan da ɗan lokaci kaɗan. Eh, ba wani mamaki a haka saboda wani wuri ka aiki suna na aje babban barikin eh, a ce a ɗauke shi a kai shi eh, lokuloli tabarkala da yawa ne shi ne ya kawo nan abin gaba babu su bane ba a kai su lahadi ba saboda suna tsammani an kasa lokuli kaga za a sace su shi ne ya kamata mutane don su sani amma abinda a tabbat wannan kayayyakin gwamnati ta tanadin su kuma nan kwana biyu goma cikin magani za ku ishe su eh, ana amfani da su in Allah yarda. A ranar 20 ga watan Maris ne hukumomin Nijar suka ba da sanarwar rufe makarantu a fadin kasar wato kwana ɗaya bayan gano mutum na farko da ya harbu da kwayar cutar corona. To amma lura da yadda aka samu saukin wannan annoba yasa aka sake buɗe makarantu a ƙarƙashin wani tsarin da zai ba da damar ci gaba da karantarwa har izuwa ranar 15 ga watan Yulin gobe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, ƙoƙarin da Najeriya ke yi na yaki da cutar COVID-19 an buɗe cibiyar gwaje-gwajen cututtuka a jihar Bauchi. A daidai lokacin da rahoto ke nuni da cewar shugaban kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 a jihar, kuma mataimakin gwamnan jihar Sanata Baba Tele ya kamu da cutar coronavirus an samar da cibiyar gwaje-gwajen ta bauchi ne tare da samun tallafi daga kwamitin bunƙasa shi a arewa maso gabashin ƙasar wato nedc ga rahoton da wakilin abdulhab muhammad ya aiko mana Ita dai wannan cibiyar gwaje-gwajen cututtuka ba wai za ta tsaya kan gwaje-gwajen cutar corona ba ne zai hada hada cutar lasa da cutar shawara da kuma sauran dangoginsu. Farfesa Sani Malami shine ya yi jagorancin tawagar kwararru a fannin kimiyya da ya kai ga aikin samar da cibiyar. Wannan cibiya mai suna Bauchi State Molecular Reference Laboratory wato ɗaki ne na gwaje-gwaje ba wai na eh, covid kaɗai ba na kololuwa shi yasa ake ce mata reference laboratory wacce gwamnatin jihar bauchi tare da haɗin gwiwan north east development commission na edc edc suka asasa to waɗanda za su dinga lura da wannan gu ko ma'aikata daga ina suke eh ma'aikata da aka sanya su aka yi listin din su wato wanda aka gabatar da su a sun ga wannan aiki a akasarin su ma'aikata ne da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin jihar bauchi wato a cikin federal specialist hospital da sauran ta akwai kuma ƙwararru masana wanda suka fito daga atb jami'an abubakar fabulewa da kuma wasu hanyoyi kamar haka shi ma kwamishinan ayyukan lafiya na jihar bauchi dr aliyu muhammad mai goro azantawa da shi ta taho ya yi mini bayani a hukumance. masu sauraro suna biye da abin da yake kawai ke komawa Najeriya tun kwana hudu da ya wuce su wannan hukumar da suke kula da eh, raguwar cututtuka masu yaduwa wato NCDC ta ta buga a shafin ta kan cewa Bauchi laboratory ya zama na ƙarin na ashirin da tara da da shi a wannan jiha ta kuma sun zo sun yi wajen kwana biyar a nan bauchi kafin lokacin sun duba duk kayan ayyukan kayan gwaje-gwaje wanda ya kamata kuma sun tabbatar da cewa wannan laboratory laboratory ne mai kyau wanda zai yi duka wani gwaje-gwaje da ya kamata ban da haka yana mataki na uku ne ma wanda muke cewa biosafety grade laboratory so sun tabbatar da haka kuma idan eh, mutane suna saurara shekaran jiya da kuma jiya lokacin da ake wannan tattaunawa na national task force akan covid-19 shi shugaban kwamiti din ya tabbatar da cewa reference laboratory na bauchi shine na 29 kuma halin da muke ciki yanzu mun fara gwaji a wannan laboratory ana cikin wannan hali ne kuma kwatsam sai ga labarin da ke nuni da cewar shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona kuma mataimakin gwamnan jihar bauchi sanata babatela ya kamu da cutar corona kamar yadda babban mai ba da shawara wa gwamnan bauchi a fannin labaru alhaji muktar gidado ya shaida mini cuta ta kama shi sai yi mai addu'a Allah ya ba shi lafiya dukkan sauran wanda suka jibanci kansu da shi kuma da wanda suke wannan aiki na mu'ada ba za a daina wannan aiki wajen a ci gaba kuma addu'a za mu yi kamar yadda aka ci ake addu'a a jihar Bauchi da duk Najeriya baki da addu'a za a ci Allah ya kara kare mu kuma Allah ya kama na karshe wannan cuta Abdulhab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya a da Abdulhab Muhammad kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai To madalla yayin da annobar cutar Virus ta tsaye da kusan harkokin kasuwanci gaba ɗaya a duniya wasu 'yan kasuwa a yankin kudu maso yammacin Najeriya sun koka saboda rashin masu sayan kayayyakin su ga rahoto na musamman da wakilin Hassan Umar Tambol ya haɗa mana. a yayin da cutar corona virus ke ci gaba da yaduwa a sassa daban-daban na kasashen duniya kana ɗaruruwan mutane na rasa rayukansu tare da kwantar da mutane da dama da ke fama da rashin lafiya iri daban-daban duk a sakamakon cutar ta covid-19 a wani haujin kuma tattalin arzikin kamfanoni gwamnatoci ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a a faɗin duniya na ci gaba da tagayyara a sakamakon kamarin cutar corona wanda ya yi sanadin rufe wasu harkokin gwamnati gwamnatoci kamfanoni kungiyoyi, sufuri da dai sauransu to ko su 'yan kasuwa masu saye da sayarwa na yau da kullum a sakamakon ɓullar cutar ta mashako waton coronavirus sunana muhammadu lawal sarkin shanu ibadan kwarai kuwa kwarai kwarai ta sha kasuwancin to bangaren ta sha kasuwancin mu gaba ɗaya kwasomomi gaba ɗaya suna zuwa sayan shanu bakin sanda wannan abun ya faru gaba ɗaya kasuwancin mu babu ciniki shanu ga sunan zuwa ba a zuwa wannan cuta ta corona ko tana yin wata illa ga wannan kasuwancin shugabanci na kwarai kuwa kwarai kuwa saboda shanu ma suna nan ham yankaki ga sunan ba a tsaye duk wahala ce kuma gashi nan abubuwa ga sunan ya zama to hasara sunana mala yawu mai tire da ibadan wannan cuta ta corona ta shafi kasuwancin ka gaskiya wannan cuta ta shafe mu da abin da ta shafe mu mutanen da muke da su masu sayan kayan mu gaskiya yanzu corona ta dame su ba za su sai kayan ba idan ma mutum zai sai kamar guda buhu daya zai dawo ya saya kongo biyar ko kongo biyu na mi kenan na shinkafa to ya cinikin bombita madara da suga to magana madara sai ga yanzu ba a magana su magana shinkafa kawai ake yi saboda kurela ta hana sha shayi yanzu gaskiya idan za mu je mu so buhu biyar sai mu je mu so buhu biyu kuma buhu biyar din ba zai kare rana guda ba in baka hankali sai kwana uku kuma baka hankali ba ka sai da sauran bashi kudin ma ba zai zo gaba daya ba irin sabulun wanka da wato lemon kwalba da irin su indomi da sauransu ana sai kai magana indomi ko lemon kwalba to yanzu dai abun sai dai a hankali kawai magana abinci muke yi ba a magana wannan shaye-shaye din wallahi ba ba wanda ya kama mana wannan abu illa rola na ita ta shahi wannan abun ya shahi mu sunana hasana sana'a na sai da tuwo ya kaso tuki a wannan lokaci na corona wallahi babu kasuwa ni jari na ma ya kare sai na sayo in tuka da ko buhu biyar shida ina ajewa kusan dubu dari da hamsin za ni kasuwa da su yanzu dubu hamsin ban da shi a hannuna yaya masu zuwa cin abinci babu su sun tahi babu leburori babu aikin yi kafin lokacin corona kamar mutane nawa ke zuwa cin abinci wannan shago naki to gaskiya sai ka yi gosulo tabban yanzu kuma mutum nawa ka gani babu kowa cikin shago duk me ya jawo wannan rashin ciniki don rashin ciniki aikin kolora virus din nan ne wanda ya kawo mana so abuja shafin mana kar ake yale kar shanu ake yale yaya bakin masu sayan shanu suna shigowa wannan kasuwa a halin yanzu a lokacin wannan corona din ba ma baki ba jihohin mu nan gabaki daya wadanda suke sayan shanu a nan da lagos da ogun da osun da ondo ekiti duk ba su zuwa yanzu ko yan garin gama yanzu cikin kashi goma da za a sami kashi biyu masu zuwa nan bangaren ma oyster state masu zuwa babu kaso mu dai yanzu sai dai Allah sauka kawai ko ta hana an sa dokoki ko ina motoci ba su tafiya yanzu na wanzu kace zaka je ishe sai ka kwana ma a hanya baka je illa ishe ba ga mu ga illa ishe amma sai ka kwana baka je wurin ba saboda dokokin da an kasa an tsaura dokoki sosai batun falake masu kawo shanu daga arewacin Najeriya ko su kasashen waje irin su Cameroon da Niger da Chad a maganar ma Niger da Chad duk kafar wannan Najeriya ma yanzu suna zakuwa lokacin da an wannan abin ya rufe dukiyar mu da cikin kausawa ma mahiyawa duk hasara ta an kai saboda ba masu saya yanzu ba wani wanda take kuwa sai dai na irin yan kasuwa da ake samu irin nan kamar isai da koyo a yan samu hannu za a kawo amma dai magana a ce a lori shanu wani wuri su taho babu su shanu masu kuwa a nan kuma sai ka lori shanu a tare a hanya su kwana su yi ni a kan hanya ba su zo ba sai a samu wajen in ka lori saniya talatin kamin ka kawo an yanke wajen goma saboda zahin mota. to a matsayin ku na shugabanni wani mataki kuka ɗauka ganin irin illar da cutar corona ta yi ga kasuwanci. to muna da mun bi umarni na gwamnati wanda ta shata. haka zalika na ji kasuwanci ke gudana ta wayar tarho a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya. Jafaru wanzu kudu a ya mazaunin Ile Ife, Sabu Ile Ife. To ya kasuwanci ke tafiya a nan garin Ile Ife a jihar Osun a sakamakon cutar ko. A to kasuwanci kan gaskiya ba da Allah ya komi ya tsaya. Kamar ciniki ne ba a yi koko dai abubuwa na ƙara kuɗi ko tsada. Ba ciniki kuma ka san komi ya ƙara tsada. Corona virus ita ce ta jawo rashin cinikin. Duk wannan corona virus shi ne ya jawo wannan cikin. Wannan corona virus ta lalata mana hausa ne ba su zuwa ko ko a kayayyakin sai suwa ne babu. Ba ma wasu ya ba kuɗi da jama'a abin ya yi ya yi karanci. na mai magana Alhaji Muhammad Gana mai kanu da na Ogun State mai kanu da na jihar Ogun State. Yaya kasuwanci yake tafiya a nan jihar Ogun? Covid 19 din nan gaba ɗaya kasuwanci ne ba ba za a ce ne babu wa amma dai da dama dama. Amma gashi an sassauta zaman gida da kuma kulle za a cewa har yanzu kasuwanci bai fara tafiya ba kenan a nan jihar Ogun. To alhamdulillah jiya da mun je an ba da da dokar na a kan cewa daga Monday zuwa ran Asabar. Alhamdulillah jama'a sun dan fita sun fara kasuwanci. A nan jihar Ogun ita cutar corona ta yi illa ne ga kasuwanci. Eh gaskiya ta yi illa amma ba fi kamar duk zuwa kamar su karba. Don jihar Ogun alhamdulillah don wannan gwamna ya dan sassauci kwana daya da ana gida kwana daya ana dan so fita dan kasuwanci na dan awa uku haka hudu. Kuma idan jama'a suka fita waje za su samu abin saye kuma za su samu abin sayarwa. Eh alhamdulillah za su inda mutum yana kuɗin sa zai samu abun tsaye kuma masu yawa suna sayarwa. Bubakar Abi daga Ondo. Me za ka gaya ma masu saurare a game da kasuwanci a nan jihar Ondo a cikin wannan lokaci? To insha Allah dai muna ci hali na tagayyara na kasuwanci wallahi Malam hasa Umar Tambuwa domin duk kun ya rige ya tsaya ba wani abu wanda ke ci gaba dangance da fanni na kasuwanci. Na lura da aka tsaya zan cikin wata ɗaya ba mu wuce zuwa kasuwa sau biyu ko sau uku. Allah harkar kasuwanci ta rige ta tagayyara a nan jihar Ondo gaba ɗaya. Kamar menene ba a saye a jihar Ondo kayan abinci ne ko na marmari kwari koko na jin daɗin yau da kullum eh, kamar su madara da tomita. Ana bukatar su kuwa amma ba sa shigo yadda ake bukata hmm. Alhamdulillah mutane suna kasuwanci bakin gwagwaro abin da ya danganci abinci. Mu kasan kasuwanci mu ya jahi jihar Osun State ne. A Osun State tun Najeriya ba jihar da aka tsawwala mu wannan doka ta wannan lalura in ba bayan wanda ya kai Osun State. Ko muna shan wala a kan hanya bakin gada zuwa da wanda zuwa ake sha yanzu magana gada ake yi. Ban wuce minti talatin da na shigo gida ba. Wallahi na ta kai ta minti talatin da daya a ƙasa akan rashin mota daga Osun zuwa nan cikin garin zuwa Ondo State yanzu ba wuce minti talatin ba da na shigo gida wala a kasa na taso daga garejin Olade na kawo bakin shan. tsakanin Ondo da Osun State suna takura ma mutane ba dan karamin takura ba wallahi ba su bari mutane mutane na shan wahala ba dan jami'an tsaro ne ko ko jami'an gwamnati akwai sojoji akwai yan sanda akwai yan jakwala akwai kuma yan amatuku duk waɗannan suna takura mu mutane ba dan karami ba akan osun da osun na comrade nuhu lawal biwa a ado ikiti muna yin kasuwanci ne cikin halin haƙulai saboda muna yin shi ne a cikin halin dardar ba kwanciyar hankali saboda kura da jami'an gwamnati ke yi da kuma jami'an tsaro saboda ba a san cunkoso kamar irin da Da da muka saba yi. Wannan ya jawo da kasuwanci kenan? Gaskiya ya jawo dakushewar kasuwanci. Tuna na dan waɗannan mayabo. Lagos. Yaya kuke fama da kasuwanci a wannan lokaci na coronavirus a nan birnin Lagos? Ba shakka an taɓa wajen kasuwa abin ya taɓa mutane da dama. To amma da yake cuta ce ta shaye kowa kuma ana neman kariya. To da ka dole a bi umarnin gwamnati. Amma dai mu masu sai mu sai mu gode ma Allah saboda gwargwado da ana da shigowa a sai har da aka buɗe. muna bude kamar ranar talata alhamis saturday za mu karɓi bangaren kayan gwari da doya da wannan matuwa kenan. yaya ciniki yake tafiya idan aka kwatanta kafin wannan cutar coronavirus ta faru. yawa an samu kuma ba da yawa a eh, kowa sani wannan an samu ragi da yawa. to kayan ne ba a wa da yawa koko kasuwancin ne bai tafiya. kaya akwai su kasa a ji masayan ne kasu zuwa saya sun da an kai lokacin ba mota za a shigo je kasuwa. hassan umar tambuwal muryar amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana. Wasanni a takaice. wasannin kwallon kafa na hukumar kwallon kafan kasar ghana alexander Koti ya bayyana cewar ɗayan tsarurruka da hukumar kwallon kafar kasar ghana za ta zanta shine yadda za a rinka gwaji na wato magunguna wa alƙalan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar ya nuna cewar wannan zai kawar da na da da ake amfani da shi inda alƙalan wasannin da kansu ne ke gwajin lafiyarsu su miƙa wa ƙungiyar ta ƙwallon ƙafar ƙasar ghana Mambar hukuma kuma shugaban magoya bayan Accra House of Hoku Mr. Elvis hemana Hesse ya sa kafa ya shure kiraye-kirayen da ake na dakatar da wasannin ligin din kakan shekara ta 2019 da 2020. an dai samu bambancin ra'ayi akan ci gaba da wasan ligin din na ghana na wannan shekarar ko kuma akasin haka a dalilin yaduwar cutar coronavirus. Shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kate Okrako ya bayar da kyautar abin fiska da kuma sanitizer wato sinadarin kashe kwayoyin cuta ga al'umman ashali yayin bukin cika shekaru 49 na haihuwarsa a ranar litini ban na hukumar kwallon kafar kasar ghana ya gabatar da wannan alhairi ne ga wannan unguwa da nufin yakan cutar coronavirus kaftin din kuma sai asanti kotoko ya ce ko kaɗan na bai yi damar yin aure a lokacin kakan na bana ba alex anan bayan bukin aurensa dai an ajiye shi a benci saboda ya kasa takale da a wasanni da dama a ainihin ligin kasar chairman kungiyar club clubs din ligin ghana Kojofiano na mara wa Dr. Kwame ce baya ya yi nasara a ainihin karon na biyu na matsayin caman zattarwa na kuma sai asanti kotoko. An da rinka yaya ta labaran karya cewa Dr. ce da ke shugabantan klabon bayan wato mai klabon otun sai tun na biyu ya kafa kwamitin mutum uku ya binciki harkokin klabon za a dakatar da shi sai dai bayan an bayar da sanar sanarwar hukumar da aka yi wa yara dr kwame ce har yanzu shine ke ainihin shugabantar sabuwar hukumar 'yan zartarwa na club ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas yanzu kuma ga murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya a takaice sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mike espa ya ce baya goyon bayan yin amfani da karfin soji domin dakile zanga-zangar da ta karaɗe kasar kamar yadda shugaban ƙasa Donald Trump ya yi hasashe a farkon makon nan. espa ya ce ana amfani da dokar ne kawai a matsayin zaɓi na ƙarshe kuma a yanayin matakan gaggawa wanda ya ce kuma ba a kai ga shiga wannan yanayi ba a halin yanzu prime minister birtaniya boris johnson ya yi ta yin baiwa miliyoyin mazauna birnin hong kong damar kasancewa 'yan kasar birtaniya idan har kasar china ta ci gaba da kakaba dokar tsaro ta kasa da 'yan adawa ke fargabar za ta kawar da 'yancin siyasa a yankin 'yan sanda a faransa sun harba barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zanga wadda ta kasance zagayewar ranar tunawa da mutuwar wani mutum bakar fata a hannun 'yan sanda a shekara ta da goma sha shida, wanda kuma wasu suka alakanta shi da mutuwar george floyd a nan amurka wakilan kamfanin dillancin labarai na reuters sun ce sun ga 'yan sanda na harba barkonon tsohuwa bayan da wasu masu zanga-zanga suka soma cin na wuta kano kuma suka sanya shingaye a kusa da titin kilishi da ke arewacin fare wanda aka yi wa kace kaca da tarkace da fasassun gilasai to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kafin misalama da kuma muna miko sakon ta'aziyya ga iyalai da abokanan matawallan gora abdullahi ma'aji da allah yi wa rasuwa yau laraba allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin martala faru kusan da ya karanto labarai da kuma daniel brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni muhammad hafiz babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc